واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tur jiya mun kwana a ƙarshen aya ta goma sha shida mm. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da makomar 'yan wuta Allah ya tsare mu sun yi mummunan aiki a nan rayuwar duniya an kuma yi musu sakayya da sakamako na munanan aikinsu Allah zai umarci mala'iku su bankaɗe su su tura su zuwa ga wuta kuma lokacin da ake tura su ana gaya musu cewa ku yi haƙuri da zaman wuta ko kar ku yi haƙuri da zaman wuta duka ɗaya ne a kanku abinda ake muku nan sakamakon mummunan aikin da kuka aikata a rayuwar duniya shine yake samunku. ku Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon aikata ayyuka da za su zama mana alkhairi a duniya da lahira Allah ya datar da mu to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim إن المتقين في جنات ونعيم الله أكبر فاكهين اتقوا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بشهور عين. To kamar yadda muka sha maimaitawa a baya cewa yana daga cikin uslubi na karatun alkur'ani wa'azin da ke cikin alkur'ani shine wa'azin yana kai kawo ne tsakanin razanarwa da kuma faɗaitarwa idan aka yi wa'azi game da makoma aka ma mutane bayani game da aljanna da ni'imar da take cikin aljanna sai kuma a ma mutane game da azabar Allah idan aka ma mutane bayani game da azabar Allah kuma sai a mutane bayani game da rahamar Allah da jin kansa mun gama jin bayani game da yan wuta da yadda za a tunkuɗa su zuwa jahannama Allah ya tsare Allah sai ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im Allah ya ce lallai masu tsoron Allah waɗanda suke da taɗawa kiyaye dokokin Allah fi jannatin Allah yake suna da gidajen aljanna suna cikin gidajen aljanna wa na'im an yi musu tanadin ta wannan ita ce rayuwa madawuriya, ita ce rayuwa da ba ta karewa Allah ya ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah waɗanda ke kiyaye dokokin Allah wanda Allah ke ce musu ku bari su bari wanda Allah ke ce musu su yi su aikata fi jannatin Allah yake suna cikin gidajen aljanna wani in Allah yake suna cikin ni'imomi daban-daban a cikin gidan aljanna fakihina bima atahum rabbuhum suna masu farin ciki da abin da Allah ya ba su a gidan aljanna الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إذا ما تسأل الجنة أتسجل جدا الجنة بل الجنة يجن نعمة والولا بجن دادي wadda bai taɓa tunanin irin wannan jin daɗin ba. ya ga ni'ima da ba ta karewa ya ga kwanciyar hankali da natsuwa madawwami wadda ba zai kare ba wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya cika mana alkawarin sa dama ya mana alkawarin cewa idan mun yi addini mun kiyaye dokokinsa akwai sakamako da zai mana da gidan aljanna suka ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah alladhi sadaqana wa'adahu wanda ya gaskata mana alkawarinsa wa auratana wa auratana al-arba gashi ya gadar mana da gidan aljanna na tabawwa min al-jannati haythu nasha gashi muna walwalan mu muna shakatawa a cikin gidan aljanna yadda muke so Allah ke fa ni'ma ajrul amilin ma da sakamakon masu aiki ai kun ga aiki suka yi aikin mutum ba zai sa ya samu aljanna ba amma dai tukuncin da za a mishi akan aikin shi ne ake ba shi gidan aljanna kamar yaro ne ya je ya jarrabawa idan ya ci jarrabawansa sai a saya mishi keke kaga ai jarrabawan da ya yi wa kansa ne ba ya maka bane shi ya ci jarrabawan jarrabawan shi zai amfane shi to keken kuma tukunci ne to haka kuma wajen saba na Allah a yadda Allah ya halicci bayansa ya musu biri ya rene su ya samar musu da dukkan abin da za su rayu da shi a cikin kwanciyar hankali da biyan bukata kuma mutum ya juya wa Allah baya ya kafirce ma Allah kaga ya cancanta a yi mishi kowane irin azaba da ukuba da Allah ya ga daman yi mishi to idan mutum ya da'a ya yi biyayya sakamakon wannan da'a da biyayya Allah sai ba shi aljanna duk yadda mutum zai kwatanta kwanciyar hankali duk yadda mutum zai kwatanta ni'ima da yake cikin aljanna Allah jama'a kawai sai dai in mutum ya shiga aljanna Allah ya ce fakihina bima atakum rabbuhum suna masu farin da jin daɗi da abinda Allah ya ba su na ni'imar gidan aljanna wa waqahum rabbuhum azabal jahim Allah ya ce kuma gashi ubangiji ya tsare su daga azabar wuta a ranar lahira ku wasu rabu hani'an Allah sai ya ce ku ci ku sha daga dukkan daidin ni'imomin da suke cikin gidan aljanna hani'an a cikin farin ciki da jin daɗi bima kuntum ta'malun Allah ce saboda aikin da kuka aikata jama'a muna ji ko magana ne na aiki idan an je kiyama abinda ake gwadawa aiki idan na maka wa'azi kasaf na gama bayan na gama na je nayi kwanciya na kai da daddare ka tashi kai kiyamun laifi to ba da littattafai ake gwadawa ba balla ka tun malami ya fi ka yawan littafi zai fi ka yawan sikeri aiki da a gwada idan yayi waazi shi bai yi ba kai da kaji kaje ka yi aiki da a gwada aiki da a gwada da wanda yayi karatu ya ga karatun ya yi aiki da abin da ya karanta da wanda ya daga hannu ya yi tambaya aka mai bayani akan ibada ya zai yi ibada duka wannan ibadar ita za a ɗauka a auna malam a musulunci maganar aiki ake ba a wani burgewa da karatu ka yi kaza ka yi kaza ka iya qur'ani ka iya tafsiri ka yi bukhari ka yi muslim ka yi haddan alqur'ani duka in baka zama musulmin kirki ba ka yi aikin banza kawai abin da ake bukata ka zama karatun shine jarin ka da zaka tsaya akan kafanka domin neman kiyama ka haka ake ba wani abin burgewa a cikin karatu matukar da aiki da karatu mutum bai ribar karatun shine aikin da kai to kun ga da ba da waɗanda aka kai su wuta aka injiza su Allah ya ce musu jaza'an ma kanu amalu sakamakon abin da kuka aikata to gashi yanzu duk abin da muke karantawa na aljanna gaba ɗaya biyu Allah ya ce sakamakon abin da kuka aikata jama'a mun ga da yan aljanna suka yi yabo ma Allah suka yi kirari da washi ma Allah akan aljanna da ya basu su ma daga ƙarshe Allah yake musu fa ni'ima ajrul amilin fa kuma ko ne na masu aiki magana ne na aiki kar ka yarda a wannan rayuwa ka kashe zuciyarka ga barin aikin da zai amfane ka a kiyama in ma baka yi addini ba daɗi za ka ji ba in ma baka yi addini ba daɗi za ka ji ba haka in ma baka yi addini kar ka ɗauka wani daɗi za ka je a rayuwa ba da ne zaka ji ba ka tsaya ka bauta ma Allah duk yadda al'amarin Allah ya cin maka ka samu guzuri mai kauri da zaka je ka mace ka a bayan mutuwa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin al-Imam Abu Dawud Abdullahi dan Abbas ke bada labari wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a fagen yaki ranar juma'a aka kashe shi yana da aboki domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulla abokantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina idan mutumin makka ya zo wanda ya hijira to sai a hada shi da na madina sai a kulla abokantaka a tsakanin su kafin ayoyin gado suna gado ma a tsakanin su to wannan abokinsa sai ya mutu a satin da ya gabata sati da ya ce juma'a da yake tsakanin su ɗaya shi ma sai ya yi zazzabi sai ya rasu bayan an mishi wanka an gama duk janazarsa an je an bisne shi an dawo sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ke tambayan sahabbai yace dan uwan kuwa ne da Allah ya mai cikawa muka kai shi muka je muka bisne shi muka dawo ku gaya mun wace irin addu'a kuka mishi suka ce manzon Allah mun yi mishi addu'a irin yadda muke ma sauran yan mu musulmai mun mai addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarinsa Allah duk abin da muke roƙa musulmai mun roƙa mishi sannan mun roƙi Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce kun san dalili saboda shi abokin ai shahada yayi a wajen yaki kun san kuma darajar wanda ya mutu a wajen yaki sai suka ce to kuma mun roƙa mishi Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya rasu a satin da ya wuce annabi sai ya ce musu wannan wasu irin addu'a ce idan dai har yanzu yana neman position na wanda ya mutu sati guda to me amfanin sati ɗaya da Allah ya kara mishi yace a wannan sati ɗaya da Allah ya kara mishi ina kawai nasir filinsa a wannan sati ɗaya da Allah ya kara mishi ina azumin nafilarsa a wannan sati daya da Allah ya kara mishi ina karatun alqur'aninsa a wannan sati daya da Allah ya kara mishi ina sadakarsa da ayyukan alkhairinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan yace ratan da ya ba ma dan uwansa da ya mutu mutuwar shahada a sati ɗayan nan ta kai ratan sama da kafa inji annabi saboda su aiki suka saka malaman suka ce to idan a sati ɗaya ya ba ma wancan shahidin ratan da ta kai ratan sama da ƙasa to ina inda wata guda Allah ya ƙara mishi ina inda shekara guda Allah ya ƙara mishi ina inda shekara goma Allah ya ƙara mishi da wancan din zai kai shi in aljanna in aljanna zallan in aljanna annabi yace yadda za ka ɗaga ido ka kalli tauraro a sama haka za ka kalli gidan wani ɗan aljanna ɗan uwanka saboda aikinsa ya sha gaban aikinka da'a ake biyayya ake yi biyayya ake yi wa Allah hmm. kar ka ɗauka a wannan rayuwar kana da wani abu da zai maka daɗi a rayuwa da ba za ka yi addini ba kar ka ɗauka akwai wani abu da za ka yi a rayuwa wanda ba za ka yi addini ba Allah ya ce fakihina bima atakum rabbuhun, wa wa rabbuhun a azabal jahim kulu washrabu hani'an Allah sai ya ce ku ci ku sha a cikin kwanciyar hankali bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka aikata a wani waje yakan ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyami khaliya Kulu washe rabu hani'an Allah zai ce mai yan aljanna ku ci ku a cikin nishaɗi da kwanciyar hankali bima ba'un in ce bima aslaftum saboda abin da kuka yi a duniya wanda ya shuɗe ba aiki ba kenan fil ayyami khaliya a cikin kwanaki da suka shuɗe a baya Allah zai ce ku ci ku sha me ribar me dalili Allah ya ce aikin da kuka yi a can a baya ba a duniya ba kenan to haka ne Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce muttaki ina karanta mana muttaqina ala nurin masfufa wa zawwadnahum bi shurin muttaqina ala sururin masfufa Allah yace ga nan ɗan aljanna suna kirkishin gide Allah yace akan waɗansu gadaje da aka jera su sahu sahu a gidan aljanna ala sururin ta ne kenan waɗannan an jera su nan waɗannan an jera su nan yadda muke zaunan nan ba haka za a yi zama a cikin gidan aljanna ba domin ganin fiskar ɗan aljanna ma ni'ima ce a cikin gidan aljanna ba wanda zai ba mu wani keya kowa na kallon ɗan uwansa ka kalli dan aljanna ma daɗi ke da shi a cikin gidan aljanna muttaki'ina ala sururin mazkufa Allah yake suna kirkishin gide akan gadaje a cikin gidan aljanna gadajen da an shirya su sahu sahu waɗannan suna kallon waɗannan waɗannan suna kallon waɗannan to kowa ya ci shingida ya dan dogara kawai ana ta hira a cikin gidan aljanna Allah ya sa na da rabo ranar alkiyama Allah ya sa na da rabo Allah ya sa na da rabo muttaki'ina ala shururin maskuba wa zawwajnahum bihuril Allah ce kuma mun ɗaura musu aure da ƴan matan hurul ini ga eh, ƴan matan aljanna su waɗannan ƴan matan daga inda aka kera su daga inda aka kera su Allah ya ce aljani ko mutum ba wanda ya taba taba cikin wata duk wata amarya da aka baka a leda da a bare da in sunni insu qadarahum wala jan. Allah ce lam yadani in sun. qablahu wala dam Allah yace aljanni mutum ko aljanni kafin angwayen su na gidan aljanna Allah ce bai taba taba su ba taba su bai taba taba su ba yanzu kai matar kana ki so ne bai taba taba ba ba zai yi ba Allah ya tsaka haka ne haka ne ai malam hutu hutu settling kafin mutum ya settling Allah sai ya shiga aljanna Allah in ba aljanna mutum ya shiga ba kariya ne a duniya ya settling duk abin da kake gani in ka tare kaza ka tare kaza duk ka gama duk tare taranka sai ka ga wani aiki ya bude ta wani wani. haka ne sai mutum ya shiga gidan aljanna Allah ya ce wa dawwadanahu bi huril Allah ya ce kuma mun daura musu aure a auladahu Allah ce za mu musu da ƴaƴansu tare da su jama'a mun fahimta yana daga cikin ni'ima da Allah zai ma ƴan aljanna shine ƴaƴanka sai a haɗa ka da su ku yi rayuwa tare da su dukkan matsayin da uba yake a gidan aljanna za a rinka musu da ƴaƴansa zuwa ga wannan matsayin kamar yadda muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matakin gidan aljanna ya fi mataki ɗari wannan gaba da wannan wannan gaba da wannan to idan misali kai kana na tsayen ne kana cikin firdausi ne kana zaune to sai an sai aka ce ɗanka yana wani gida daga cikin gidajen aljanna amma matsayinsa bai kai naka ba Allah ce za mu yi mishi alfarma a ɗauke shi a kai shi shi ma firdausi inda baban sai amin kaga inda nasaba take amfani kenan amma idan ta ɓaci in ta ɓaci to nasaba ba za ta yi amfani ba in dai an kafirce ma Allah to babu idan ɗa yana wani mataki na kololo mahaifinsa na ƙasa sai a ɗauki mahaifin shi ma sai a kai shi wajen su sai su ci gaba da rayuwa tare a cikin gidan aljanna. zurriyatu ai wala duk wanda ya mutu ya dace da aljanna ya dace da rahamar Allah matarsa ta dace da aljanna tana daga cikin matansa na gidan aljanna wanda haka annabi ya ce duk wanda ya shiga aljanna duk matan da muka zauna da su a rayuwar duniya Allah ya sa ka dace da rahama ta dace da rahama Allah ya tabbatar mana to tana daga cikin matan gidan aljanna kuma a gidan aljanna ma za ta zama first lady to akwai hiran da idan an dauko ita yar aljanna sai ka dinga kallon eh ko kuma kuna ta in gobar mai da ake a duniya sai eh, a lokacin da kama wani gora ake da don yar aljanna ai ta duk duk wanda sai an yi wannan imana eh, Allah ya samu dace to yana daga cikin ribar ribar tarbiyya mai kyau ribar tarbiyya mai kyau na yara yana daga cikin ribar da ake ci ka yi tarbiyyar ƴaƴanka tarbiyyar imani ka yi tarbiyyar ƴaƴanka tarbiyyar imani kuma har abada mutum ba zai taɓa ɗora zurriyarsa akan tarbiyya na imani ba dole har sai ya bi matakan da ya kamata a bi domin ɗora su akan wannan tarbiyya din yana daga cikin hanyar da ake ɗora ‘ya'ya akan kan tarbiyya na imani shine nema musu uwa nagartacciyar uwa babu wadda zai yi auren sha'awa ba sai sai yayi nadaman wannan auren in dai aure ne na amore aure ne na fashion kana ka kalla kawai kai auren auren sai ya zama maka bacin rai manufa ake duba wace ce uwa wace ce uwa wace ce za ta iya rayuwar yaya yana daga cikin abin da ya ka da zaure da yawa daga cikin zaurukan malamai ba sai ya tashi ya je ya yi aure auren sha'awa auren aburge daga ran da ya faɗi ya kwanta dama duk familin ba za ta sake jin labarin wani a harkar addini ba saboda wasu ba uwa ba ce da za ta iya musu tarbiyya ta addini nema ake yi iri ake nema iri ake nema kowa neman iri ake nagartaccen iri wanda za a haifi ƴaƴan arziki yana daga cikin abin da malamai suka ce duk wanda ka tashi za ka aura ka kalle ta da kyau ita ne kai idan an ce uwarka ce za ka yarda da ajinta da mutuncinta in ka ga ta cancanta don an ce ita ce uwar ka babu wata na ƙasa to babu ne ka aure ta amma in ga da mutuncinta da kima ta ta kasa ta zama uwarka kar ka yi ta zama uwar ƴaƴanka duk wanda zaki aure ki kalla ke yanzu wannan aka ce shine babanki yayi dubawa ake auren sha'awa yana ɗaya daga cikin abin da ke nakasa family idan mutum ya tashi zai aure ba ruwansa da ƴaƴansa ko zuriya da zai aura shi idan matar ta mishi kawai shi kenan in ba ta yi ma kowa ba a duniya wannan shi ba ta shafe shi ba to matukar matukar yana da manufa a rayuwa sai yayi damar wannan auren wata za ka aure su ƴaƴan ku biyu da ita ƴaƴa uku ka bani ka mutu ka farta da waɗannan yara yayi za ta reni ƴaƴan to dubawa ake yi uwa ce da za ta tsaya a kan yara da tarbiyya da nuna musu abin da ya kamata amma yarinya duk littattafan soyayyar da kasan yake cikin gari duka duk ta karanta da part 1 da 2 da 3 ai wannan sai dai sai dai mamansu kwas. ai Allah Eh, duk wani fim na soyayya ta gani duk wani littafin soyayya ta karanta ruwanka da ita wannan kai hanyar ta kai hanyar ka amma kai da kake da manufa kake so ka aiki mutanen kirki ina ruwanka ina ruwanka da auren irfin saboda ka zuriya ɗora su ake lokacin da aka zo aka zauna za a dubi zuriya a tattauna da ita mace eh, yaran nan amana Allah ya ba mu suna da hakkoki a kanmu sanadiyar waɗannan hakkoki idan ba mu sauke ba Allah zai tambaye mu a ranar alkiyama saboda ka yaran suna da bukatan karatun alkur'ani karatun alkur'ani su ba zai yi ba dole sai kin tsaya akan kafan ni Na kan fita waje domin neman abinci da zirga-zirga irin na rayuwa abin da yake tsakanin wannan shekaru hidima ne da kula da irin naki duk abin da kike bukata da ya shafi tarbiyya zan yi iya kokari na in taimake ki daidai gwargwadon abin da Allah ya kore ni mu yi kokari hacci ne akan mu rayuwar da za su yi a duniya su yi rayuwa a cikin mutunci kar mu bar su su yi rayuwar da za su zama tsawainiya kan wani ki yi kokari ki tsaya musu akan al'amarin addinin su karatun su to uwa ce nagartacciya kafin ka dawo in tilawa ne ta musu karatu to in ka dauko jahila da duniya ya ya za ta yi da su babu so ba ta san a'arin suna karatu sun daga su gyara musu ba kai saboda kawai sha'awarka ka biya bukatar sha'awarka ka je ka aure ta saboda haka yaron za su zo tashi ashar wannan ashar da ake nema a yi doka ma yaro a kai ashar yana daga cikin abun da yake tasiri a zuciyar yaro ya fasa mai tarbiyya sai ka samu shi ashar din a bakin mamansa ya fara ji kaga ai bai sa amma ba ashar da uwar ita za ta kwabe shi ita za ta fara tura mishi ashar a cikin gida ita za ta fara ashar kafin ya bi ashar a bakin kowane ɗan iska a bakin uwar da ta aike shi ya bi. ai ka cuci ƴaƴanka saboda ka zuriya aiki ake na musamman domin samun ƴaƴa nagartattu akwai matakan da in ka tsallake su kar ka ɗauka ɗaukan bulala ka raka shi islamiyya zai magance maka matsalar akwai ɗabi'un da su a nono ake sha idan ka ya sha to shi kenan yaro ya zama maka fitina a rayuwa ashe kenan kaga maganar aure ba maganar haɗuwar tasha ba ba maganar kawai ka ga yarinya a hanya ka bi ta kace ina ne gidansu ba dalilin da yasa a shari'a aka ce a yi bincike domin tsantsace matsalar yadda ya kamata saboda ka ba abu ne na aburge ko na amore ba amma abu ne da yake da sakamako akwai sakamakon da zai bayar akwai yaya akwai jikoki duka abin da zai zo yana daga tushe ne yana daga tushe ne yana daga tushe ne saboda ka tsora yara akan tarbiyya na imani malam duk kokarinka duk kokarinka idan ba ka samu tsiyayyar uwa ba a cikin gidanka ba za ka iya tarbiyyar 'ya'yanka ba idan yaro zai ci abinci da hagu bai ci da dama ba ta ina za ka sani amma uwarsa tana tare da shi idan zai yi zagi kafin ka ji yayi ashar uwarsa ta ji idan yaron mafaɗaci ne ko kuma mahaifinci ne take a ƙanƙanin lokaci uwarsa ta kan fi kowa sanin labarinsa idan ita ma shashasha ce ba zai dame ta ba saboda ka ana duba wacce suke da kwasa kwasai ne na reno ta san yadda ake reno ta san kuma yadda ake tsayuwa a reno don ta san idan yaron nan ya baci Allah zai tsaye da ita a kan ranar alkiyama mana yadda za ka saba ma Allah ka shiga wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta yadda za ka saba ma Allah a kai ka wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta irin wani majidanci duk wani mai iyalai aiki biyu Allah ya bashi ya kare kansa daga wuta ya kare iyalansa daga wuta imani da Allah ko an kun wa ahlikum na Allah yake ku tsare kanku da iyalanku daga wuta yadda aka baka aikin kai ka tsare kanka kai sallah kai azumi kai sallah azumi kai ayyukan alkhairi ka kiyaye ka, haka aka wajabta ma kuma ka tsare na iyalanka jama'a mun fahimta wata rana abul aswad ya shigo gida sai ka samu ƴaƴansa suna musaffan Qur'ani wannan idan ya tafa ya je ya dire sai a ce to ka tsaya ka fassara sai ya fassara ayoyi wannan sai ya tafa abin da ya karanto kafin dan uwansa ya tafa sai ya yi tafsirin ayoyin wancan ma sai ya shafi haka ya samu suke tsama alqur'ani da ya zo ya tsaya a kansu sai ya ce kun ga wannan abin da kuke yi din cikin taimakon Allah shiri ne mu ku zama haka tun kan na aiki yace kuma na ci gaba da wannan shirye-shiryen bayan na aike ku suka ce baba duk kokarin da ka mana bayan ka aike mu mun sani amma wani shiri ka mana na mu zama haka kafin ka aife mu yace na yi alkawari tsakani na da Allah duk dan da zan aifa a duniya ba za a mishi gorin uwa ba a mai gorin komai za a mishi amma na yi alkawarin ɗana ba za a ce ma'uwarsa jaka ba ba za a ce ma'uwarsa jagila ba ba za a ce ma'uwarsa kaza da kaza ba ce uwa kan na yi alkawari sai na tantance in zaɓo ma ‘ya'yana ya ce to uwar da kuka samu ita ce ta muku aman wannan alƙur'ani to dama ta zo da tilawan alƙur'ani wadda mahaddatan garin ma ba kowa ke da tilawan ta ba yara za su sha karatu ko ba su amma ka ɗauko da memorin ta duk wani waƙan drama yana kan yana ciki haka ne ita bukatar ta a duniya ka ta a kwance a falo ta kunna tv ko kuma yawa ta ɗauki da mutum haka ne ta ɗauki da mutum a hannunta tana canza tashoshi a deadline ta kalli wannan ta kalli wannan in ka sai tashi ki zalla ta zumbura baki to ai ka ɗauko fitina kuna makanka amma ka auri matar da kawai zaka ji lokacin kiyamun laili na yau sai ana gafarta malam tashi kawai eh to kai ka ce kala za ka duba sai kai ka duba kala ne eh, Allah ya sa mu dace sai za ka bayi Allah zurriya maganar zurriya ba karamar magana ba ce kar ka yi wasa da maganar ƴaƴanka kar ka yi wasa da maganar ƴaƴanka ka tsayu akan kafanka wajen samar da uwa da za ku gudu tare ku tsira tare da uwar da yaya Allah ya samu dace Allah ya ce na Amadu waɗanda suka yi imani da Allah wata zurriyar hun bi imani sannan zurriyarsu suka bi su a baya da imani suka bi ta tafarkin da suka bi na imani da aiki mai kyau alhaka alhaqana bihim zurriyatuhum Allah ce za mu riskar musu da zurriyarsu a cikin gidan aljanna wa ma alatnahum min amalihim min shay'in Allah ce kuma ba za mu tauye musu komai a cikin aikin su ba duk abin da suka yi Allah ce ba za mu tauye ba ma'ana ba fa a kason ka za a debo a ce yaron shi kuma ya zauna ba a'a kawai za a hada ku ne ku yi rayuwa a waje daya saboda hakan ma da da bai kewa ne wa dan aljanna malam wani daɗi za ka ji ka dubi yadda kake rayuwa da ƴaƴanka duk abin da ya shafe su ka ji ranka ya ɓaci ka ji hankalinka ya tashi idan sun cutu ko sun shiga kunci ka ji kai ma ka shiga kunci to wani daɗi za ka ji ko aljannan ka shiga a ce ɗanka yana wuta a ce kana aljanna matarka tana wuta to kokari ake yi su ma a ɗora su akan abin da zai zama alkhairi su yara a dora su akan abin da zai zama alkhairi duka gidan sai ku gudu tare ku tsira tare amma ka yi kokari kafin ka gyara matan ka samu wanda aka dan maka aiki na gyara ta domin in ba da tarbiyya ka shigo gidan ganin ka sace kai sa'an gani in ka ce me zai kike gara ki ce maka to nan kai ma kai a to ka dauko bala'i in ka nuna mata laifinta ita ma ta nuna maka maka a to yanzu ba kun zama kowa ogaba kenan to daga nan da ka ji matan ka ta ta kai yaron nan kana kaza a to shi ke nan kai eh Allah ya samu dace Allah ya dace da mu to sai Allah ya ce وأمددناهم بفاكهة ولحم عفوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناكم من عملهم من شيء الله تبارك وتعالى musu komai a cikin aikin su ba kullum da in bima ba? rahin Allah ce kowane mutum Allah yake game da aikinsa jinjina ne a cikin aikinsa rahim bi marko. marku mahabus za a rike kan aikinka shine mai belinka kullum da ma mata kowa rahim Allah ce kowane mutum jingina ne a jikin aikinsa in an zo za a nemi aiki in babu aiki a rike ka a madadin aiki dama abin da ake bukata a to babu kai sai a kama ka a madadin abin da ake bukata duk wanda ya aikata duk wanda ya aikata wani aiki to zai zama abun jingina a cikin aikin dama ba haka bane idan aka baka jingina in an kawo kuɗi a karfi kaya in babu a rike shi kenan to dama aiki akwai fasmas da ake bukata a gunka to babu sai a rike ka to sai Allah ya ce وأمدناه Allah ya ce wa الله يقول وأمددناهم sannan mun yalwace su ‘yan aljanna mun dada musu mun yalwata musu bifakihatin Allah ce da kayan itatuwa na marmari a gidan aljanna kayan itatuwa da za a ci na marmari kafin aljanna babu magana wai wai a ci tuwo a duk inda aka zo zaka ji ana magana kayan marmari ne kayan marmari ne duk wannan abinci da kake gani ake cika ciki a yi ta kashi mai saurin nan duk aikin da ya kare a Ba ne kawai eh ya'yan itatuwa ne na marmari kala kala wanda baka taba ci ba baka taba gani ba baka taba jin labari ba eh ai shi yasa Allah aljanna ce shagali ake shagali eh shagali da shagali ka san shagali amin amin amin amin amin amin eh shagali Allah yake wa amdadnahu Allah yake kuma muna masu yalwata musu ma'ana za mu yalwata musu komai a gidan aljanna bi fatihatin za mu yalwata musu dangin ƴaƴan itatuwa na marmari wa lahamin mimma yashtahun Allah yake da nama wanda suke sha'awa su ci a suratul waqi'a yace wa lahamin tayrin mimma yashtahun Allah ce da namun tsuntsaye kaji namun tsuntsaye mm. kala kala kala kala ah. min mai shabun kuma wanda kake so ka ci Allahu akbar eh to ai aljanna da ba ai ai wani wake ji ba ko ni kawai in ga ana maganar Fatiha kan ai ka ba goshi mutum yanzu mutum yayi ba ko ne gobe ba in ka ji ce a mi ko mun chocolate to a ba shi in ka ji ce abin abu to a ba shi wato in ka ji Fatiha ka ji ana walhali da naman tsuntsaye a goshe mutum to haka gidan aljanna kenan Allah ya sa muna da rabo Allah ya sa muna da rabo cikin aljanna Allah ya ce wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa lahmi mimma yashtahun Allah ya ce da nama wanda in aljanna suke sha'awa suke bukata Allah ya ce sai a kawo musu to Allah ya sa mu to sai Allah ya ce ya tabayyana fiha ka'san la lahum fiha wa la Allah ya ce, Ya tana da ƙuna fiya ka asan, ai, ya tana wani ba'ad hunnin ba'adin kamra, sashi suna mike mike na giya a gidan aljanna, ko kuna na kayan shaye-shaye a gidan aljanna. Ya tana da ƙuna fiya ka asan, alka'asu shi kama giyar aljanna. fara kamar madara daɗi babu misali to ya tana ga wannan ya mika ma wannan kamar yadda muke zaman nan wannan wani tsari ne kawai na hutu yawa sai dan zuba maka sai ka zuba mini wannan sai ya zuba wannan sai ina an ko ba sai in ce dan taɓa ka fi irin wannan kai ma ya Allah eh, eh shine ya tanaza'una A tanazu yutlaq ala ana tanawu wannan ya mika ma wannan wannan ya mika ma wannan Allah ya saka su a cikin gidan aljanna kai idan ka kurbe naka sai ka ga kamar anya abokinka ya ji irin dadin wannan kuwa sai ka ce ke dan kurbi kurba ka ji idan ka in ya kurba sai ce ka ni ba kurbi na waka ji ka ga yamma ai wani dan wasa wasa da shagali shagali ne za haka da ai sai ba ka cewa wani ka tashi ka tafi masallaci <laughs> eh. ne haka ne a shi ne ba haka ne in kuna ɗan hira da matar ka yake jan kira sallah to shi kenan kuma sai ka tashi a san ba mai ta da kai to duka malam abin da muke faɗan nan duk abin da muke faɗan nan wallahi a takaitaccen lokaci za mu shi wallahi kar ka ɗauka wani abu ne mai dogon lissafi wallahi kar ka ɗauka wani abu ne mai dogon lissafi wallahi ba abu ne mai dogon lissafi idan mutum ya gani zuciyarsa ya haƙuri wallahi kamar kyaftawar ido haka za ka ganka a cikin ni'imar nan idan mutum ya biye ma zuciyarsa da abin da ransa yake so Allah ma ba ta ta sai gan shi a cikin nadama sai ga yana da na sani yana cewa gashi na ga abu kuma ban gyara ba mutuwan nan kuma sau daya ce da sau biyu in aka dauke ka na farko sai a ce to an maka lasu wani ka gyara ɗayan nan ita ce ɗaya kwaya ɗaya ɗayan ita ce kwaya ɗaya in an same ka a daidai ita ɗaya ce in ba a same ka a daidai ba ita ɗaya ce saboda ka ba burgewa cikin saba ma Allah ba burgewa cikin saba ma Allah tunda in za a kashe kan nan ba flashin za a maka a wayanka ba haka ne ko ba haka ba ba ku ga yadda abubuwan da suke ta faruwa ba kawai mutum na zaune sai ya mutu to idan mutum ba ya shirya ma rayuwa ba ba sai ya tafi a cikin nadama ba sai tafi a cikin nadama da kullum kullum yana da kyau kullum ka zauna in dai duniya ce in dai duniya ce in ma shekarun ka basu kai ba kana ganin zaka dana wani abu ne ka kalli babanka shi ne ya dana ka kalli babanka in kana so ka gane duniya kuwa ce ka kalli illan da sama babanka ta ci karfinsa ta ci shekarunsa har yanzu abinci bai samu wanda yake so ba wanda zai ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya saka suturan da yake so a kowace anguwa mutum nawa ne Allah ya musu wannan baiwa yan kaɗan ne yan kaɗan ne to amma imani da aiki mai kyau shi ne maganin kowace matsala imani da aiki mai kyau shi ne maganin kowace matsala Allah ya ce yadda na zaune fiha kafir suna ta mimmiƙa ma junansu sashi ya miƙa wa sashi Allah ce ko kuna container da suke cike da giya na gidan aljanna la lahum biya Allah ya kuma wannan giyan idan an sha babu hayaniya idan an sha ta wala ta'asin kuma in an sha ta ba za a yi laifi ma Allah ba ga daɗi kamar yadda muka ambata a surorin baya gashi in an sha ba a jirkita a shiga maye a kidime a yi ta hayaniya a yi ta zage-zage wala ta sannan kuma babu saba ma Allah a cikin shan da Allah ya kuma haka da su yi ta walwalansu la maqtu'ati wa la mamnu'a Allah yake ba zai yanke ba kuma ba da a hana ka ba ba ran da za a ce to yanzu ya kare ko Allah sai kai wani cin tsuntsayen ka yayi yawa Allah ya samu ويطوف عليهم لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويطوف عليهم جلمان الله يتي كما سنة تتوافي أكن ين الجنة جلمان جلمان جمعي لنا غلام شيني يارو to akwai yara wildan mukalladun da Allah ya tanadin su a gidan aljanna su aikin su kawai su yi sabis a gidan aljanna yadda muke zaunan nan haka muke karatu idan a gidan aljanna ne sun kewaye kanmu da kayan shaye-shaye ya fi a girka. Idan aka zo aka raba abu kaza, sake shigowa ta nan a raba abu kaza, a shigo kuma a tar. Su iya aikinsu wannan sabis wa ‘yan aljanna a cikin gidan aljanna. Wai wa yaqubu alaihim gilmanul lahum Allah ya ce suna da waɗansu yara a gidan aljanna wanda suke dawafi akan yan aljanna ka annahum lu'lu'un makanun su yaran Allah ya ce zaka dauka lu'lu'u ne da aka rufe shi wadda ba a bar iska ba a bar ƙura ya haukan shi ba a lu'lu'un sa to ka ji yaro ma kamar lu'lu'u to balle ne gida amin malam amin malam iya ribar kenan wallahi iya ribar kenan duk abin da ka ji a karatu wallahi iya ribar ka abin da kai aiki da shi a suratul insani ce wa yusafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin وأكواب كانت قوارير قوارير من وقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم مبلغا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله يشي ويطاف عليهم بآنية من فضة Allah ya ce ana ta dawafi akan ‘yan aljanna, ga su a gidan aljanna, Allah ya ce ana ta kai kawo a kansu, bi aniyatin da waɗansu plate-plate da farantai min fiddatin na azurba wa akwabin da kofuna na gidan aljanna su ma na azurfa wa akwab kanat kawarira amma waɗannan kofunan na gilashi ne gilas ɗin kuma na azurfa ne kawarira min fiddatin Allah yake wannan gilashen da aka yi kofunan shi ma na waɗannan tagullan ne kaddaruwa ta kadira in aljanna sun kimanta gurgudun yadda ake bukatar a yi amfani da su kafin suka kawo Wani kauna biya ka'san ana shayar da su a cikin waɗannan kofunan waɗannan kulolin waɗannan containers ɗin wani kauna fiya ka'asar ana shayar da su wata irin giya ta gidan aljanna kana mizajuwa zanjabila amma kafin a ba su su sha sai an haɗa da zanjabil na gidan aljanna ainan Allah ce wani ruwa ne wani marmaro ne fiya a cikin aljanna to samma da ake ce mishi salsabila sunan ruwan salsabila kaji sunan ma da daɗi wa yatufu alaihim wildanul mukallafun Allah ya ce kuma ga wildanul mukallafun suna ta kai kawo a cikin gidan aljanna suna hidima mai yan aljanna idza ra'aytahum Allah yake idan ka ga yaran hasibtahum lu'an lu'an mansura sai ka dauka lu'lu'u ne aka zuzuba a gidan aljanna idan ka hangi yaro a cikin ya dan zauna sai ka dauka an tara lu'lu'u ne sai ka zo sai ka ga yaro ne kawai ya danyi kwalliya wa idza ra'ayta samma Allah yake in ka hangi san gaba da inda yaro yake ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ke sai ka je ni'ima da mulki mai girma to yaro ma Allah yake yana nan kamar ru'u to kuma ina ne gida to Allah ya sa mu dace mana duk wannan abin da kaga muke faɗan sa wallahi idan mutum ya tsaya akan imani imani na gaskiya akidar ta zama akida ce mai kyau ayyukan suka zama ayyuka ne masu kyau haka yadda kaga ake hira haka za ka ga mun zo muna maimaita waɗannan abubuwan da muka yi ta faɗa ai ga ai ga hiran su ma Allah ya ce qalu wa ba'dhum ala الغضبان cikin wannan hidima a cikin gidan aljanna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun Allah ce sashi sai ya kalli sashi sai su fara tambayin suna kuma hira a tsakaninsu kalu sai yan aljanna su ce inna kunna qablu fi ahlina mushrikin mun kasance a rayuwar mu ta duniya shine qablu kafin mu zo nan fi ahlina a cikin mu mushrikin muna razani eh, muna tunanin rayuwa muna tunanin makoma haka muka rayu da mu, idan lokacin sallah yayi a ce wani ka tashi kai sallah hmm. idan lokacin wani aikin alkhairi yayi a cewa ka tashi da aikin alkhairi inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mun kasance kafin zuwan mu nan aljanna a rayuwar da muka yi a duniya a cikin iyalanmu a tsorace muka kasance ai akwai abin tsoro rayuwa abin tsoro suka ce to haka muka rayu famanna Allahu alaina Allah sai ya mana baiwa ya taimake mu wa wakana azabar samu ya tsare mu daga azabar firirin wutan jahannama mai shiga jiki kasan zafi ta kofan gashin jikin mutum yake shiga jikin mutum idan zafi ya yi zafi firiri ya yi firiri to ta fatar jikinka zai kutsa ya shiga jikinka suka ce to mu shi Allah ya tsare mu saboda yadda muka tsaya muka ji tsoronsa muka ji tsoron wuta muka ji tsoron azaba muka kyautata ayyukanmu to shi nan famanna Allahu alaina Allah ya mana baiwa Allah ya taimake mu wa wakana azabar samu ya tsare mu daga azaban tiriri na wuta da zai azabtar da shi a ranar alkiyama inna kunna min qablu la da'uhu kuma mun kasance kafin mu shigo aljanna ma'ana a rayuwar mu ta duniya muna ta roƙon Allah muna ta ibada muna bauta ma Allah muna neman tsari daga azabarsa muna roƙon sa rahama da falalarsa innahu huwa barur rahim Allah kuma mai tsananin kyautatawa ne da gaskata alkawarin da ya ma bawa arrahim kuma mai tsananin jin kan bawa albarru shi da wanda duk abin da zai maka zai kyautata maka al'amari sannan abin kuma duk abin da aka maka alkawarin za a gaskata maka arrahim sannan kuma mai tsananin jin kai to haka Allah yake jama'a mun ji da yadda labarin yan wuce ya kasance mun kuma ji yadda labarin yan aljanna ya kasance to duka waɗannan isoshi guda biyu wa'azi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayi da shi idan ka kalli wannan gefen sai tsoro ya kama ka idan ka kalli wannan gefen sai ka yi fatan rahama da kuma alkhairin Allah duniya da lahira to sai ka ga rayuwa kuma ta tafi daidai mutum sai ka sai ka kuma in Allah ya taimake shi ya mutu a sa'a Allah ya sa mu dace to bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam na'am ina ne mutane